haka take let's go haka take Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shiri da fatan kowa na cikin koshire da lafiya kamar yadda nake cikin koshire da lafiya ya kuma yankunan kuma mutan Libya, Niger, Cote d'Ivoire Najeriya da kuma mutane da Algeria da sauran wasu kasashe. Muna muku gaisuwa da fatan kowa ya yi ni cikin rai da lafiya. Zan iya cewa mun ɗan lokaci ba mu yi video game da Voloko ba, amma yau nake ga ya kamata da a ce mun ɗan yi wani abu kaɗan game da Voloko domin wansu hakan na ba su wahala aiki da Voloko. to ba iya cewa idan baka danna alama ta subscribe baka danna subscribe domin samun video wato domin samun sabbin bidiyoyin mu ka danna alama ta kararrawa domin sanarwa kuma muna matukar godiya da kasancewa tare da kai cikin wannan shiri da kuma alfahari da kasancewa tare da kai cikin wannan shiri to abu na fari ko kuma abu mahi muhimmanci da za mu yi shine ga sha nan mun ɗauko kiɗa bayan mun ɗauko kiɗa yanzu abin da za mu yi shine za mu yi recording za mu ɗauki muryar mu je mu edit a FL Studio. Za mu iya ce yau ba za mu nuna yadda za a edit ba amma za mu nuna ya ne ake ɗaukar murya. Domin wa'yan suna samun matsala suna cewa sun kai murya FL Studio ba ta karɓar murya. To za mu gwada yau. To bar mu fara. Misali ana sai mu yi recording mu je. Yeah, yeah, yeah. Ah, <laughs> masu gulma, masu roni, masu gulma, masu shagun. Damuwanku ba ku so mu ci gaba. Damuwanku ba ku so mu ci gaba. damu To bayan mun gama rikodin haka idan muna so mu yi safe mu je mu yi edit na muryan mu to anan ne za mu ga wannan logo na music sai mu kashe shi idan muka danna haka kamar mun riga mun kashe shi sai mu danna save din idan muka danna save bayan ya save za mu je mu yi converting na abun zuwa mp3 kun san cewa FL Studio ba ta karban mp wannan m4a kuma ba ta karban wani acc file da wani da su suna karban wave ne da kuma mp3 to yanzu abin da olwin na abin da za mu ce kamar muna so mu yi za mu je mu yi converting nasa mu sa shi a sai normal za mu ce normal format to in mun sa a normal format fs studio za su karbi waka mu sai mu editing shine abubuwan da zan ce ana yawan samuwa ga wa'yansu wa'yanda suke harkoki game da wannan to misali zuwa ga mai sai mai safe bayan mu sa suna domin mu ce sai mu zama sa sunan mu ce f a ban goge wannan minor jo? to za mu sa mu ce FL Studio to Voloco ko kuma Voloco to FL Studio amma kawai mu je mu save to in muka save za mu nemo converter an kuma manta nan na muku magana kan wani kwamfata wanda na ce maka rage nauyin waka wannan manhajan ina yake ah, wannan andresan zeorin kenan wannan andresan sound din da shine idan idan zaka soke shi zan sama link ɗin a description domin ka samu ka soke shi da shine idan baka da shi to misali sai mu shiga idan muka shiga za mu je mu yi converting nashi zuwa mp3 wato normal size domin FL Studio su karba. To anan muna da audio sai mu daɓi audio idan muka shiga cikin audio za mu je mu nemi mu search kasan san mun riga mun ba da suna gashi ma ya nuna a farko FL Studio Voloco. sai mu danna OK. Bayan mun danna OK zai nema ya yi preparing bayan preparing za mu ɗan jira kamar haka sai mu nema mu zo nan mu ga muna da format a nan. sai mu shiga format mu sa shi mp3 bayan mun sa mp3 sai mu danna don shikenan zai nemi mana converting as a normal size kuma wanda FL Studio za su karbi abin da muka je da shi ya yiwu a ba mu yi musu abu daidai da suke so ba ne to yanzu komai da komai ya yi masha Allah to sai mu fita yanzu a sai mu shiga file manager mu idan ka zo wurin music na ka ka san akwai wanda ana haɗa music haka sai ayi wani bai damu da shiga wurin ba to bari misali sai mu shiga all files sai mu shiga internet sound wannan kenan sai mu je mu ta duba mu ta kasa za mu ga wani eh, folder mai suna dcm sai mu shiga cikin folder mai suna dcm bayan mun shiga cikin folder mai suna dcm za mu ga muna da android sound a nan sai mu shiga android sound mun shiga android sound za mu ga muna da audio sai mu shiga audio mun shiga audio muka so ka kasa muka so ka kasa muka so ka kasa sai mu zo kan fm mu zo wurin f dai kawai gashi na sai mu danna shi mu yi move muka move na shi za mu kai shi eh, sai mu kai shi wannan fl flm din nan flm user files sai mu ta tura shi kasa gashi nan bayan mun shige shi wannan fs uh, flm user file sai mu shiga mun shiga sai mu nemi folder da muke so kamar cache sai mu ajiye nan to mu haka sai mu je fs studio domin mu yi abin da muke so mu yi editing to bari mu shiga fs studio mu gani to idan muka shiga fs studio za mu zo kan new mu ga sai mu sa cikin new din nan muka danna new sai mu sa shi audio recording domin shi ya fi powerful a editing sai mu zo cikin shi in mun shiga haka za mu ga muna da mt ba komai a cikin project din sai mu danna nan kenan da muka danna za mu danna shi sau ɗaya zai nuna mana plus clip sai mu danna shi idan muka haka za mu ga muna da my files sai mu shiga ga cache ga cache da muka ajiye a abun muna shiga ga FL Studio sai mu je yanzu mu nemo beat wannan kasan vocal recording mun dora wannan sai mu dauko mu ka danna plus wani alama ta plus idan muka danna zamu ga muna da audio clip sai mu danna audio clip zamu ga muna da my files sai mu danna my file sai mu soka kasa haka zamu ga muna da my tracks muka zo my tracks sai mu duba haka mu nemo bit da muka yi aiki da shi so sai mu dinga duba sai mu ce eh, make sense babu sai muna duba dai mu gani kawai sai ga shi nan free bid baby type produced by wani to shi kenan mun gama haka idan muka play yanzu komai da komai za mu ji shi kamar sai mu eh, kafin mu yi editing yeah yeah yeah ah uh, yes <laughs> masu gulma masu rani masu gulma masu shegumi damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba I'm not a of one I'm not a of one one. I'm not a beat one. Yeah, I'm gonna stay safe. I'm gonna stay first. Gonna stay safe. Wanna stay safe. Yeah. Cause my enemies are talking about me. Me, I'm not okay. Cause my enemies are talking about me, but me, I'm not okay. Yeah, I'm not a wanna keep a push. Cause I wanna keep pushing. I'm gonna be the one. I'm gonna be the one. Yeah, To bayan mun yi haka yanzu sai mu yi eh, eh, za mu yi editing. Editing za mu ce idan za ka editing, za ka editing murya ne kaɗai. Sai mu danna wannan eh, muryan mu ɗin kenan. Idan muka danna muryan mu za mu ga wannan wuri sai mu shiga. Idan muka shiga wurin za mu ga muna da plus a nan. bayan process ya budu haka to da wayannan ne zamu mu editing mu sa komai da komai misali sai mu ce muna so mu sa graphic eh, echo da sauran wayansu abubuwa so sai mu ce yanzu muna so mu sa echo wato za mu sa mishi echo ina ke eh, za mu ce echo kaman bari mu sa shi a tape delay muka sa shi a tape delay haka za mu koma da time ɗin baya ko kuma mu sa shi gaba sai mu sa wannan ɗin mixin ya zama daidai shikenan sai mu koma feedback kuma sai mu ɗan bar shi haka ɗin amma za mu ɗan ragewa domin kar ya zama da yawa sai mu kara alama ta plus za mu ga muna stereorizer stereorizer za mu ɗan rage karfin wannan wurin bayan mun ɗan rage shi wannan ma ba sai mun taɓa shi ba ko da mu aji wannan a ashirin da ko talatin to idan muka yi haka za mu kara ga muna da wani ana cire shi compress so sai mu shiga compressor compressor za mu tura level din mu bar shi haka sai mu wannan ratio sai mu dan tura shi haka sai mu kara zuwa mu danna bayan mun shiga haka za ga muna da limiter limiter shine wanda zai sa muryar mu ba zai zarce yadda karfin sa yake ba sai mu dan danna haka shikenan yanzu idan muka play komai da komai yayi yeah. yeah, yeah. masu gulma masu rari masu gulma masu shirma damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba damuwanku ba ku so mu ci gaba ana rabe da I'm gonna stay fit, Wanna stay safe. Wanna stay safe. Yeah. yeah. Cause my enemies are talking about me. Me, I'm not a kid. Cause my enemies are talking about me. But me, I'm not a kid. Yeah, I'm not a wanna kid a push. Cause I wanna keep pushing. I'm not a the one. I'm gonna be the one. Be the one. Yeah. bol fora to idan muka yi haka a komi da komi mu yayi sai mu yi sai ka turo mana mu sa maka a jaruman mako masha Allah godiya muke da kuma ba da lokaci da kayi domin ganin wannan shiri ya kammala tare da kai sannan kuma muna godiya sosai da kuma ba da haɗin kai sannan kar ka manta fa ka yi like idan ma da wani uh, bukatan wani abu kai comment sannan ka iya kai shi ma wani yayi yana so bai san wannan ba kaga zai karu da kai godiya muke sosai sosai sosai